Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin saduwa da ku a yau Laraba 15 ga watan Janairu a wannan shekara ta 2020 ranar da ake cika shekaru hamsin daidai da kawo karshen yakin basasan biyafara a Najeriya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. daukan alhakin harbe jirgin fasinjan kasar ukraine da iran ta yi ya haifar da fushi da tsana a zukatan iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin sannan za ku ji cewa majalisar dattawan amurka na shirin soma shari'ar tsige shugaba donald trump a makon gobe gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana kafa rundunonin tsaro da wasu gwamnatocin jihohi suka yi da cewa ya saba doka kanan labaran kenan yayin da ake cika shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasan biyafara a najeriya manazarta na cewa rashin amfani da darasin da aka koya ya kawo koma baya a ƙasar an koyi abubuwa dama amma an samu rauni wajen aiki da abin da aka koya. To za ku ji yadda al'umma Ibo ke cewa wannan yaƙi ya shafe su a shirin demokuraɗiyya yau kuma Madina Dauda ta karɓi bakuncin wani tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya mai ilimin tattalin arziki domin nazartar dokar kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya sa ma hannu. Kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 Iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamatan fusata da yanke ƙauna ga gwamnati ya kuma sanya hukumomin ƙasa da ƙasa buƙatar a yi adalci a kan lamarin. Yayin da dangin mamatan suke jimaman rasa makusantansu an fara zancen biyan diyar waɗanda suka rasu. yayin da suke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya iran ta ci alwashin zurfafa bincike akan wannan aika-aika kawo yanzu dai gwamnatin iran ta bayyana cafke wasu da aka danganta da aikata wannan ta'asar amma ba ta ba da cikakken bayani ba akan haka hukumomi sun gayyato ƙwararru daga kasashen yammaci domin ba da gudunmawa a binciken amma ba a tabbatar da rawar da ƙwararrun za su taka ba tukunna. iran ta ɗauki tsawon kwanaki uku kafin ta amince da harbe jirgin amma wannan furuci bai gamsar da dangin mamatan ba a cewar wani babban lauya mazaunin washington Jean bird iran admitted the fact that they shut down the ukrainian plane yana cewa iran ta amince cewa ita ta harbe jirgin fasinjan mallakar kasar ukraine amma abin da iran bata amsa ba shine daukar alhakin asarar da yin hakan ya jawo hukumomin ukraine sun bayyana cewa kamfanin uh, wato kamfanin sufurin jirgin saman za su biya dangin waɗanda abin da ya ritsa da su diyar wasu 'yan kuɗaɗe to amma biyan diya daga ɓangaren iran kuma a cewar wani masanin doka kenneth finberg ya dogara ne da yadda tehran ta yi kudurin shiha lamarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell a jiya talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba donald trump a farkon makon gobe somawar matakin na biyu na tsige trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen democrats ta gabatar da daftarin tsigewar daga majalisar dattawa mai rinjayen republicans shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta ce majalisar za ta kada kuri'a a yau laraba kafin ta aika daftarin ga majalisar dattawan pelosi ta bayyana haka ne jiya talata jin kaɗan bayan kammala wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar kimanin wata guda bayan da sakamakon zaɓe da majalisar wakilan ta gudanar don amincewa tsige trump bisa tuhumarsa da take yi da yin amfani da ikonsa a hanyar da bata dace ba da kuma hana majalisar gudanar da aikinta. ta tuni 'yan democrat suka bukaci sauraron shaidar tsofaffin ma'aikatan fadar white house ƙarƙashin gwamnatin trump daga ciki har da tsohon mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro john bolton 'yan republicans sun mai da martani cewa za su kira nasu shaidun cikinsu har da hunter biden hunter biden ya yi hulɗar kasuwanci da wani kamfanin iskar gas na ƙasar ukraine sa'ad da mahaifinsa ya sanya mataimakin shugaban ƙasa. Zarge-zargen tsige Trump sun kunshi yin amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba ta hanyar tursasawa wato ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike akan Biden da kuma hana majalisar gudanar da aikinta na binciken dangantakarsa da Ukraine. Tuma sauraro kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce rundunar tsaro ga gwamnatin wato gwamnatin tarayyar najeriya ta ce rundunonin tsaro da gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar suka kafa sun saba doka mai magana da yawun ministan shari'a na kasar ya faɗa wa sashen hausa na muryar amurka cewa a bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa gwamnatin tarayya ce kaɗai ke da ƙarfin ikon kafa rundunar tsaro dr umar gwandu mashawarci mashawarci na musamman ga ministan tsaro na a sha'anin watsa labarai ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta na amfani da yaƙi da ta'addanci a ƙasar lamarin na zuwa ne a daidai sa'ad da manazarta ke bayyana yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a yankuna daban-daban na ƙasar yayin da ake ci gaba da cece kuce akan buƙatar gwamnoni na kafa 'yan sandan jihohi to sai dai gwandu ya musanta zarge-zargen kasawar gwamnatin tarayya kasawar gwamnatin tarayya na haifar da kafa rundunonin tsaro a yanki mai fama da tashe-tashen hankula yana mai cewa kamata ya yi a tuntuɓi hukumomin da lamarin ya shafa a kuma bi tsarin doka kafin a kafa rundunonin karuwar ayyukan 'yan ta'adda a yankin sahel na afirka ya tilasta wa kasashen yammacin afirka tunanin sauya amfani da wani sabon salon yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan dakarunsu shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gayyaci shugabannin ƙasashe a wani taron ƙasashe masu tasowa na g5 wanda aka yi a birnin pau a ranar litini inda suka amince cewa za su ci gaba da aika aiki tare da faransa kana sun amince za su ajiye bambance-bambance da ke tsakaninsu na ƙasashen mulkin mallaka. a gaida Aisha da karanto labarai. Madalla bayan shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasan biyafar a Najeriya ƙungiyar ƙabilar Ibo ta Ohaneze ta bayyana yadda za a yi amfani da darasin da aka koya wajen gina ƙasa da ci gaba da kasance wacce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Alphonsus Okorogwe ya haɗa mana. We have sung it like a song in many fora that Biafra of today is Biafra Kakakin kungiyar barista wuce a cewa baga kenan na cewa mun sha rera batun kamar waka a wurare da dama cewa biyafra ta yau biyafra ta zuci ce ba wannan biyafra da mutane suke zato ba abinda muke faɗi shine ya kamata 'yan kabilar ibo su ringa alfahari da kansu a najeriya saboda mutumin ibo amintacce ne ko a fagen siyasa za ka ga 'yan arewa da suka yi aiki tare da 'yan kabilar ibo kuma suka ga goyon baya suka ga haɗin kai kaga yadda ya mai suka yi aiki da shagari bai ci amanarsa ba ya ba shi goyon baya sosai kuma idan ibo za su yi aiki da kai suna miƙa zukatansu ne su yi aiki da kai yanzu duk lokacin da aka ce makomar ibo ana kai hankali ne ga shugabancin ƙasa amma gaskiyar magana ita ce ibo za su rayu ko an ba su shugabancin ƙasar ko ba ba su ba kuma shi ya sa muke ta ƙoƙari a sakewa najeriya fasali ba don mu kaɗai mu amfana ba muna yi ne don duk ƙabilun najeriya su amfana yanzu komai ya tsaya cak kuma sai fa an sake tsara ƙasar ya abubuwa za su tafi daidai muddin bayan wannan ba to jikokinmu za su sha wahala yanzu ta yaya yakin biafra ya shafi wasu ibon musamman waɗanda suka shaida yakin chief charles girga wani tsohon sojan biafra ne ya ce sam yaƙi bai da kyau yana sa mutum ya mutu tun lokacinsa bai yi ba allah ya halicce mu ne don mu ƙaunaci juna amma idan yaƙi ya ɓarke sai ƙauna ta gudu sai a kashe babba a kashe yaro da masoyinka da makiyinka yaƙin biafra ya shafe ni sosai saboda ya janyo min tsaiko ya ɓata min lokaci ina gab da zama wani abu ne yaƙin ya ɓarke ya ruguza min tsari kuma na rasa abokanai da 'yan uwa da yawa na rasa waɗanda sun so su taimakawa rayuwata da dama gaskiya bai kamata ana yaƙi ba ala aga anyị gabigara ọtụtụ ihe anyị ya ihe oriri anyị na-eri ebe anyị ihe oriri a lokacin da ake wannan yakin ba mu ga abin da za mu ci ba kuma babu hanyar samun abinci babu dama mutum ya je makaranta yakin ya mayar da mu baya kuma mun ji jiki babu hanyar hulɗa da wasu saboda a daji muke kuma a can muka kasance har aka gama yaƙi an kashe mutane fiye da kima waɗanda ya kamata a ce sun taimaka mana waɗanda sun tafi yaƙi ba su dawo ba yaƙin ya mai da mu baya sosai in ji mr onyebeke ike yayin da mr polinus okoro ya ɗora da cewa nnukwu maka m ụlọ anyị nwere plenu ya anyị lọtara nweghịzi ihe anyị nwere ya ce yakin ya shafe ni sosai saboda ban samu damar zuwa makaranta ba dan gidan da muke da shi jirgin yaƙi ya tarwatsa shi mun dawo mun fara rayuwa daga farko ba sutura ba kome dan uwana ya mutu sanadiyar yakin hatta na a yakin aka kashe shi yaki yana da muni ba na so wani yaki ya barke zaman lafiya ya fi kome yakin biafra ya barke ne a ranar shida ga watan yulin shekarar 1967 ya kuma kare a ranar sha biyar ga watan janairun shekarar 1970 daidai shekaru hamsin yau alfonso sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. A cikin hirar shi da Mahmud Ibrahim Kwari, masanin tarihi Dr. Tijjani Naniya ya ce ba a kyakkyawan amfani da darasin da aka koya a wannan yaƙi ba bisa dalilin cewa. Gaskiya ba za a ce ba a koyi wani abu ba. An koyi abubuwa dama amma an samu rauni wajen aiki da abin da aka koya misali tsarin mulki da aka zo suka aka ruguje shi wanda da aka yi shi tun na asali alif ɗari da sittin ɗin tsarin mulkin da yake kowane yana cin gashin kansa sai aka zo aka ce ba iya ba in za ka yi harka da mutum kowa ka yi harka da shi gwadon karfinsa da kuma matsayinsa to ka girmama shi kenan amma in ka zo ka ce a'a ka kawo wani ka'ida ga can sama dole haka za a yi ko wani ya kai ko bai kai ba to ba za ka zalunci wani to babban kuskure da aka yi shine ba a gane cewar wancan yanayin tsarin zamantakewa da aka yi da tura suka tsara din nan ba sun fi mu sanin darasin siyasar duniya amma suka kawo wannan tsarin aka zo aka ce ba yarda da shi ba to da aka zo aka yi yakin da da aka gama sai a ce a koma a kalli wancan din sai aka ki sai aka kawo wani tsari daban wanda tsari daban din da ya kai shine ke kai Ka ce na ciyo shekara kusan arba'in kenan muke ta walagigi kasan dalili tun daga taron da aka rika yi musamman da wanda aka yi nan bace da ya kirawo 1994 da wanda obasanjo ya kirawo na shekara ta 2005 da wanda jonathan ya kawo na shekara ta hudu. duk kokarin da suke cewa shine a koma irin wancan tsarin da tura suka kawo wato shine aka sake mallakabi da resource control eh, shine ake cewa resource control to kaji na farko kenan hmm. to ai kaga ba mu koya ba mun ga abin amma ba mu aiki da shi ba abu na biyu da muka kasa mun koya amma mun kasa amfani da shi hmm. shine yadda za mu tsara siyasanmu mu yarda da nasara da kuma rashinta. ta kuma mu iya gudanar da su gaba ɗaya wanda ya nasara a siyasa ya san gwalgwadon 'yan ikon da yake da shi na nuna nasararsa wanda ya rashin nasara ya san gwalgwadon ikon da yake da shi wajen nuna hamayyarsa to har yanzu mun kasa gane wannan abin da ya kai su waɗansu suka fara tunani a wancan tsarin na jamhuriya ta farko shine ana ganin cewar waɗansu na wuce masu wanda suka yi nasara suna huce gona da iri suna rike komai su kibawa marasa rinjaye ko wanda ba su yi nasara ba waɗansu abubuwa su wato wanda ya nasara winner takes all eh, wanda ya ci ya cinye komai wanda kuma ya rasa ya rasa komai to wannan yana daga cikin abin da ya kawo wancan rikicin kuma yanzu tun da aka yi 1979 ai an dawo zaɓe hmm. da aka yi mai aka zargi npn da shi ai shine ita ce take komai ta hana kowa wanda ba su da gwamnatin tarayya a jihohi duk jihohin da suka yi nasara su ma su suke komai sun hana jam'iyyun hamayya yin wani abu wannan shi ya ja aka yi ku na 1983 1983 mai ya faru shi ma a soja ai cewa akwai waɗanda ake so su ake ba waɗanda ba a so su ake ba shi ma ya jawo baban gida ya nasa kuɗin abin da nake nufi shine mun kasa koyar adalci a ko mulkin soja ko mulkin siyasa ba mu da shi darasin adalci mm. wanda turawa suke yi mu muna takamar mu ana maga duk wanda ya maka mazangan Najeriya Najeriya kasa ce ta masu addini amma sun kasa kawo koyarwar kiristancin da na addinin musulunci su ya koyar da su adalci da za su yi a sha'anin mulki. Tijjani Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin abin da tsohon shugaban najeriya janar yakubu gaban ya ce dangane da batun zaman lafiya to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga wannan albishir ga tashar mai babu e, masu saurare ku. Allah ya dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbin fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba da barwa da kuma kalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa yi miki ne, kasuwa gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ah, ya wuce gaskiya ya wuce ƙara mun sai da maki gaskiya da ɗari biyar muke sai a ah, na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da ɗari hudu kasuwa a kasar wani kaya sai a male labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka yake to ku masu saurare za ku iya aiko mana da sakonni game da wannan rana ta hanyar email a adireshin hausa-service at voanews.com. ko kuma ta wayar tarho a kan lambobinmu plus one bi sifili bi sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A ranar Litinin sha uku ga wannan wata ne shugaba Muhammadu Buhari ya cika alkawalin da ya ɗauka bara a inda ya rattaba hannu kan dokar kuɗi wacce aka fi sani da financial bill a turanci. Idan ba a manta ba, Shugaba Buhari ya aika da dokar Majalisar Dokokin Ƙasar ne a ranar da ya gabatar da kasafin kuɗin wannan shekara da muka shiga. Shugaba Buhari ya bayanai da dama akan wannan dokar, inda ya ce dokar za ta sa 'yan Najeriya su biya kuɗin haraji kamar yadda sauran ƙasashen duniya ke yi. Kuma dokar za ta janyo hankalin masu sanya hannun jari da kuma wa gwamnati kuɗin shiga. A yau Shirin ya gayyato tsohon mukaddashin shugaban bankin Najeriya, ƙwararre a fannin tattalin arziki, kuma wanda ya taɓa takarar neman zama shugaban wannan ƙasa tamu mai albarka, Dr. Obadaya mai lafiya, wanda zai mana fashin baƙi kan dokar kuɗi ko financial bill. Madalla, Dr. Obadaya mai lafiya, ka taɓa zama mataimakin gwamnan babban bankin najeriya kuma kai kwararre ne a fannin tattalin arziki idan aka ce financial bill me ake nufi da financial bill financial bill wato wasu matakai ne da aka kawo uh, financial bill wasu matakai ne aka dauka akan yadda za a gyara sha'anin kuɗi da tattalin arzikin najeriya wanda idan aka sa budget na shekara ya kamata a sa wannan bil din don ta taimaka a yadda za a samu biyan bukatan budget na wannan shekara a dan zamanin mulkin soja ana yin shi amma mun zo da aka manta da shi sai yanzu shugaban kasa ya dawo da shi kuma ya zama abu ne wanda gaskiya zai taimaka idan an yi nazari kuma an yi aiki da shi yadda ya kamata dame-dame financial bill ya kunsa ya kunsa ne wato na bari shine harajin da ake biya ana ce mata vat wato vat value added tax kenan wanda an ya kliyarin yadda wannan vat din za ta aiki wato duk kamfaninin da suna samu riban da ya wuce ko kuma kudinsu ya kai har miliyan 25 a shekara su ne za su biya vat wasu kuma da ba su kai ba kaman masana'antu kanana masu kasuwa kanana masana'antu irin waɗannan ba za su biya wannan vat din ba sai wanda masu kudin da ke har miliyan 25 a wata a shekara su za su dinga biya to wannan kuwa ya nuna an dan saukake ma wanda ba su da karfin hannu kamar shaura zai taimaka musu kwarai da gaske to kamar kaso nawa ne za a biya cikin kudin da mutum yake da shi da ya kila zuba jarinsa ko kuma ya buɗe kamfaninsa da shi e za a biya ne dama vat ana biyan ne a biyar bisan dari riba da aka samu harajin da za a biya wa gwamnati kenan amma an kara shi zuwa bakwai digo biyar bisan dari ko inda za a dinga biya kenan amma kan kananan masana'antu ba za su biya wannan ba zai shafe su ba sai manyan masana'antu kamar wanda suke samu riba fiyar da miliyan 25 a kowace shekara su za su biya wannan wannan kuɗin wannan harajin da ake ce mata vat amma akwai wasu da matakan da aka ɗauka yanzu dai wanda suka samu riba kamar suka shiga yanayin jari suka samu riba su ma ba za su biya harajin da ana biyan harajin akan riban da aka samu ma a yanayin a kasun yanayin jari wanda suka sa kuɗin sa wannan yanzu an dan saukake musu kuma wannan gaskiya zai dan taimaka kwarai da gaske dama akwai wasu kudaden da ana biya kamar kamfanin insurance haka idan ko suka samu riba ko basu samu riba za a dinga bin su haraji yanzu dai an rage wannan abin ba za su dinga biya kamar da ana biya da ba kuma wasu kamfanonin da suke zuwa daga kasashen waje in suka doki ka samu nauyi a cikin ake abin da ake yi ba tilasta suka biya haraji din akan wannan kamar suka ɗauka matake a kawo masu aiki kuma ita kamfanin ta ɗauki wannan nauyin da ba a sa shi a cikin lissafi na biyan haraji amma yanzu dole za a sa shi a cikin lissafin haraji su cire duk abubuwan da suka kashe domin su ma su samu su sha iska domin kuma haka nan kaga turawa da su chinese da sauransu za su yi niyan kawo kudaden su su sa a a jari na najeriya kaga kuma wannan zai taimaka to menene yaya batun ma'aikatan gwamnati kuma su ma wannan harajin zai shafe su eh to nan ma'aikatan gwamnati da za su dinga biya da kamar yadda ake biya wato za a cire ne daga cikin albashinsu kuma dai ya zama na daidai kawai gaskiya ba zai zama abu mai nauyi ma masu ma'aikatan gwamnati ba wato kenan nasu harajin ba za a ɗaga shi daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari ba kenan haka za a ci gaba nasu ɗin amma masu ƙanana da suke ba sa kamar wanda bai kai da yawa ba ba za a cire musu ba za a kyale su to idan na fahimci bayananka kenan wannan haraji akan manyan kamfanoni ne kawai ko kuma a'a akwai wasu kamfanoni da kila ake za a sa su a jerin masu biyan wannan haraji e manyan kamfanonin da suka kai 20 miliyan 25 riban da suke samu ya kai har eh, a shekara su za su dinga biya amma ba kananan ma'aikata ba amma yanzu kuma wata matakin da aka ɗauka shine duk kowanne mutum da zai bude bank zai bude account a bank dole sai ya nuna lamban lamban harajinsa an doki wannan matakin ne don akwai wasu kuma manyan mutane wanda suna da arziki a tajirai ne amma ba su biyan haraji ko kaɗan saboda haka gwamnati ta kawo nan dokan cewa ko inan da mutum zai bude bank account na banki dole sai ya bude tare da nuna lamban harajinsa don a san in kuɗi na shiga da yawa za a a bincike a san ko yana bin haraji daidai yadda ya kamata ko kuma baya biya ta gaga a nan gwamnati don gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne domin har a ta hanyar haraji ne akan samu kudaden da har za a biyan bukata um, wujin gindin asibitoci da makarantu da dai abubuwan da za su taimaka wa ma'alumma. to a takaice wani tasiri wannan finance bill din zai yi ga al'umma ko kuma ga talakawan ƙasa? eh zai taimaka domin wannan an ba su ne eh, a wurin da za su ƙara yin lumfashi na ainihi kuma zai dan rage musu nauyi yadda da ya kamata da dama kowa da kowa ne zai biya wannan eh, vat din amma yanzu an rage ma talaka ba za su biya ba sai duk wanda sun kuɗin nasu ya kai daidai da ya kamata su biya Yadda shirin ya kawo jiki kenan. A madadin baƙonmu, tsohon muƙaddashin shugaban bankin Najeriya, ƙwararre a fannin tattalin arziki, kuma wanda ya taɓa takarar neman zama shugaban wannan ƙasa tamu mai albarka, Dr. Obadaya mai lafiya. Ni Madina Dauda, da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ta takaice daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 Iran ta yi ya sanya ila iyalai da dangin mamatan fusata da yanke auna ga gwamnati ya kuma sanya hukumomin kasa da kasa bukatar a yi adalci a kan lamarin yayin da dangin mamatan suke jimaman rasa makusantansu an fara zancen biyan diyyar waɗanda suka rasu shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell a jiya talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba donald trump a farkon makon gobe somawar matakin na biyu na tsige trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen democrats ta gabatar da daftarin tsigewar ga majalisar dattawa mai rinjayen republicans shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta ce majalisar za ta kada kuri'a a yau laraba To da gaishe ki masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu isar da ta'aziyar rasuwar malama 'yar dubu ta kofar marke a birnin Sokoto musamman ga 'yan uwanta Malam Jelani da Cika Captain Allah ya ji kanta ya rahamshe ta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman aisha ma'azu da karanto labarai da malam siri da har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau greg burns alheri ke muku fata alheri. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.